لا يمسه إلا المطهرون babu wanda suke taɓa shi sai mala'iku waɗanda aka tsarkake su daga zunubai da kuma aibu.